waye gagar misali mai kowa mai komai mai kyauta ya kara ba tare da yayi gori ba masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da warhaka ya muka jikun jikun jin rayuwa Allah ka ji kan iyayenmu da al'ummar musulmi baki ɗaya amin sunana Aisha Shehu Kabara bisa yardar Allah mai kowa mai komai ni zan jagoranci shirin na ba basu da sarkin Allah. A cikin shirin za ku ji. Idan sauro bai cije ka ba, ba za ka taɓa samun wannan cuta ba. ba a ruwa ga shanta ba ba kuma ɗaukar ta ake iska ba so hanya ta farko shine a hana sauro yaduwa wannan ne bulan shi nake shakka so jin wannan maganar da yayi sai shi ne bulan su sai suka dan jajiki shi ne bulan sai yake nema ya afka masa jiya na sha mai 950 yau kuma na waye gari na je wani gidan man dubu daya abin da yake faruwa ga dai yanzu dai babu tsayayyen farashi mu kuma rigima muke da fasinja yanzu tafiya kafa ta riga ta yi yawa ba kowa ne yake iya biya ba ba iya su kenan ba akwai ƙarin wasu labaran da fannin mu na batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a kafafen sada zumunta na zamani. Ku dai kawai ku dakace mu. Karatun labarai a takaice yau ma da shi za mu fara. rundunar 'yan sandan jihar kano ta ce ta kama rikakken dilan kwayar nan da ta daidai tana neman ruwa a jallo tare da wasu mutum takwas wata sanarwa da mai magana da yan hukumar sp abdullahi kiyawa ya fitar a ranar litinin ta ce sun yi nasarar kama sadan mu'azu wanda aka fi sani da suna sadan bado bayan da suka samu korafe-korafe daga mazauna unguwar tukuntawa da ke karamar hukumar birni a jihar kano gwamnatin tarayya ta ce kwastomomin da ba sa samun wutar lantarki na sa'o'i ashirin ba za su biya sabon farashin kuɗin wutar lantarki ba ministan wutar lantarki adebayo adelabu ne ya bayyana hakan a ranar litinin a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin wutar lantarki domin jin ba'asin akan sabon kuɗin da wutar lantarkin ya kunsa ita kuwa kungiyar manomar shinkafa ta ce sake buɗe kan iyakar ƙasar nan da nijar ne janyo faɗuwar farashin shinkafa a faɗin ƙasar nan shugaban kungiyar jonathan joshua ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ya ce ana sa ran farashin shinkafa zai ƙara faɗuwa nan da watanni biyu masu zuwa Hukumar shirya jarabawar Afirka ta Yamma WAEC ta ce za a fara jarabawar kammala sakandare ta yammacin Afirka Wask a ranar 30 ga wannan watan da muke ciki a kuma kammala ranar 24 ga watan Yunin 2024. A nan kuwa gwamnan jihar Ido Godwin Obaseki ya kara albashi mafi karanci ga ma'aikatan jihar zuwa naira dubu saba'in biyo raɗe-raɗin walhalin da ake sha a ƙasar nan. Labaran kenan tare da Tijjana da mu. An gaida mai labarai. Da haka kuma za mu je ga sakonnin ku da ku turo akan jigon rahotannin shirin na ranar Juma'a wanda ya duba akan yadda mamu suka kira ga limamai kan su duba yadda suke jan dogayen surori domin samun mafitar su musamman ma ta fannin kiraye-kira da masana kiwon lafiya ke yi na kaucewa shiga rana daga bakin jakada Adamu Abubakar Indallahi. Za mu fara da sakon Mariya Aminu Falalu Gwarzo inda ta ce hmm gaskiya da ya kamata saboda zafin ranar nan da ake kadawa. Da kyau mamu kun yi abin da ya dace. Sako daga Alime Chelsea dan Maliki. Musbahu Awake cewa yake Baba Suda sarkin labari kenan. Tabbas wannan shawara ta yi sosai saboda wallahi da azumin nan da wani liman ya ja wata doguwar sura sai ka ce a maka muke. Hmm, gaskiya ya kamata limamai su rika tunawa zafin rana a wajen masallaci ya wuce misali a rinka jan gajerar sura sako daga Musa tsaure. Hmm, kai Allah dai ya kyauta. Jama'a ba ma matsuwa sai an zo ibada. Wasu ma sana'ar a rana suke yi, wasu a kusa da wuta, amma sai an zo sallah gumin zai fi tashi daga suleiman sani yar mara ya tudun wadan ɗan sai ba isa musa mai kyau cewa take yi salam baba suda gaskiya wasu limaman haka suke idan suka jawo sura kai ka ɗauka cewa san haɗa filin musabaka ne sai dai kawai mu ce allah ya kyauta ya kuma karbi ibadunmu sunusu sani da cewa yake addinin allah sauƙaƙaƙƙe ne amma dai su ma mamun su ringa zuwa masallaci da wuri su samu shiga ciki idan ciki ya cika sai su tsaya a waje limamai kuma ku tausaya Allah karbi mu. ya kamata limamai suna takaita janyo doguwar sura domin yanayin zafin nan da ake ciki yayin da ake gudanar da sallar juma'a sako daga Abdullahi Adamu Idris za mu karkare da sakon Yusuf Muhammad Mika'il inda ya ce salam baba suda gaskiya hakan na faruwa kwarai da gaske ya kamata limamai su dinga jan karamar sura domin hakan zai fi a yi sallar ana marmarinta an gaida Adamu Jirgin rahotannin shirin na wannan rana ya yi duba ne akan yadda ake ci gaba da fuskantar wahala wajen matsalolin shan man fetur a sassan kasar nan al'umma da dama dai na ci gaba da kokawa kan irin halin ni yasu da suka tsinci kansu a ciki a nan Kano wanda hakan ta saka wasu mutane yin tattaki da kafafunsu bisa karancin ababen hawa yayin tafiya harkokinsu na yau da kullum domin neman abin da za su iya da su masu zuwa aiki makaranta asibiti sun shiga halin ni yasu abin ba a cewa komai sai dai abin dubawar ko a yau kungiyar dillalan man fetur ta kasa ifman ta ce za a ci gaba da fuskantar matsalar karancin man fetur a kasar nan har sai zuwa nan da makonni biyu masu zuwa kafin a kawo ƙarshen matsalar Allah ka duba. Me gana da yawun ƙungiyar na ƙasa da ne ya bayyana hakan ga manema labarai yana mai cewa matsalar da ta haddasa ƙarancin man fetur ɗin ta faru ne sakamakon yadda ake fama da ƙarancin sa faɗin ƙasar nan. Sai dai mai sauraro ta cikin sanarwar ƙungiyar ta Ifman na zargin hukumar da ke kula da harkokin rarraba albarkatun mai da cewa jan kafar da hukumar ke yi da kuma sabunta musu lasisi wajen baiwa masu dakon man izini na daga cikin abin da ya kara haddasa matsalar man fetur din da karancin sa a kasar nan. Allah ka ga halin da bayan ka suke ciki. Allah ka duba. Batun da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu na bukatar al'ummar kasar nan su fuskanci cewa ya janye tallafin man fetur ne da kyakkyawar niyya ba dan ya jefa al'ummar ƙasar nan a cikin mawayacin hali ba na shan suka. Shugaban ƙasar dai ya bayyana hakan ne a wajen taron tattalin arziki na duniya da ake gudanarwa a birnin Riyadh da ke ƙasar Saudi Arabia a jiya Lahadi. Shugaba Tinubu a yayin taron ya nanata cewa gwamnatinsa babu shakka ba za ta ci gaba da biyan tallafin man fetur ba domin tuni bakin alkalami ya riga ya bushe akan batun. Wasu daga cikin al'umma nan Kano sun ce karancin ababen hawan na matukar damun su lamarin da yake sanya mafi yawancin lokaci suke tattaki da kafafunsu. Wani mutu abu ne wanda yake na rashin daɗi dan shi wannan fetur ka rasa taina wanda yake saka a ce ga abu a ƙasa kuma ya zama ana cikin wannan tatabar da irin wannan. Kira ga hukunta su duba Allah kan al'amuran su. Duk abubuwan da za a yi a duka duba na ƙasa. Kayan abinci harka zirga-zirga harka 'yan makaranta da harka abubuwa musamman mun manya da muke da 'ya'ya sai ga abin da yake bayan yanzu naira 100 yanzu ka mai da shi 200 abin da yake biya 200 ya koma 300 to kaga matsala ta samu a ta zurga zirga neman abincin ma ai akwai matsala a ci abin da ba a ce komai ya toye komai na rayuwa ya kuka samu kanku a ciki babu daɗi ba taba ganin wannan rayuwa ba kaga ina dade dai akalla na kusa kara 60 ba mu taba ganin irin wannan ba ma kamar ta ba taba gani ba ko sai dai addu'a Allah ya yi mana na yi tafiya sosai kafin samu babu daɗi ba mu hukunta zan yi kira ba mu hukunta ba su ji ba kawai talakawa a ci gaba da addu'a Allah kawo canji mafi alkhairi a yanzu haka tafiyar da muka yi da kafa malam abin ya zarta tunani ina aka taho ai tun daga can ciki cikin unguwa ta medela primary so gashi har mun tattako zuwa har kwanar gidan maza muna ta neman abin hawa ba a samu ba daga nan dai inda muka nufa ne audu bako wai can titin magwan kenan yanzu haka dai muna zaune a nan ne dai muna dan rage ta muna so Allah ya kawo mana abin hawan da zamu hau mu karasa domin ga jama'a nan burjik su ma kowa yana jiran tsammani har yanzu a nan din kaga mun kai kusan minti biyar amma kaga har yanzu babu labarin ma wani mashin ma mai kafa uku ma da ya kawo kai wanda zai yi hanyar ma da zami ta ya zama dole tunda in ma an koma gidan ma me za a yi dole za a ci gaba tattaki a ga iyaka ina mu ma namu man zai kare tunda dai mu ma dai a kafan ma dai mu ma ai akwai manmu da muke konarwa idan ya kare dole za mu tsaya a nan Allah ya kawo wani daga nan sai mu kara hawa sai mu kara gaba a haka haka dai har mu samu dai mu kai ga ci mu kai ga gurin sana'ar mun tsinci kanmu a cikin wani yanayi gaskiyar magana mara daɗi domin gashi nan babu yawaitar abubuwan hawa tunda duk suna ma gidajen man ma suna neman su ma su sha domin su ma su zo su ɗan ɗauki fasinjan da sauransu to gaskiyar magana muna cikin wani kangi mara daɗi sai dai kuma Allah ubangiji ya fitar da mu kuma muna kira ga shugabanni da kuma manyan 'yan kasuwa da sauransu wanda suke da ruwa da tsaki su duba al'amarin nan su duba halin da ake ciki musamman safiyar yau litinin din nan da garin Allah ya waye. Jakadan su da Hassan da Ya'u ya zanta da wani mai baburan a ta sau wanda ya ce ajiya ya sha man fetur din a kasa da dubu ɗaya sai dai kuma a yau ya riske shi a dubu ɗaya wanda hakan ta sa dole ya ajiye sana'ar tasa ba don komai ba saboda duba mafitarsa. Jiya na sha mai ɗari tara da hamsin. hamsin yau kuma na waye gari na je wani gidan man dubu ɗaya ga dai yanzu dai babu tsayayyen farashi mu kuma rigima muke da fasinja yanzu tafiya kafa ta riga ta yi yawa ba kowa ne yake iya biya ba duk lita nawa kenan duk lita ɗaya jiya na sha ɗari tara da hamsin yau kuma na sha lita ɗaya dubu ɗaya to ka gani wasu dole sun faka baburan su kuma tafiya kafa dole ta yawaita saboda babu kuɗi a gari ga wahala a baya dubu ɗaya da ɗari bakwai haka ne ya cika mana tanki to daga ƙarshe da mai ya ƙara tsada shine muke shan shi dubu biyar dubu dubu biyar da ɗari biyar ya cika mana tanki amma yanzu an waye gari mun sha dubu tara dubu takwas da ɗari biyar kaga in ka lissafa ga abincin da aka ci ga balas ga juye gaba ɗaya abin ya zama to babu riba batun aiki babu wata fita kawai hakuri a ce ana yi saboda an riga an saba a taimaki juna dai gaba ɗaya kwanan nan zan iya ajiye babur idan har mu fita bata samu ba ka fita dan ka nemi abinci ka dawo baka samu ba a san dole hakan zai haifar da wata matsala ta daban masana tattalin arziki na nuni da irin halin da za a shiga dan ya kasance an tafi ba a haka ga kumar Suleiman Sa'id dan baiwa mai bincike kan tattalin arzikin ƙasa da sharhi kan al'amuran yau da kullum. Tabbas al'umma suna cikin wahala musamman kan cewa masu karamin karfi waɗanda suke fita sai sun fita za su je su nemo. To yanzu kalli ko anan cikin jihar Kano za ga wasu mutane suna tafiya a kafa saboda tsadar a daidaita sau nan ba guri ba sai ka ji mai ya ce ma ɗari biyar ɗari hudu. To wanda zai fita ya je nemo wa iyalinsa abu an ce ɗari hudu ɗari biyar ina ya ga kuɗin da zai iya zuwa ya bayar. Sannan su kansu mata da saiwa sun dakata in ya zama dole kuma sai dai a fita a kafa Wannan yana ƙara ƙara kawo matsin rayuwa a gurin mutane na ƙasa wannan gaskiya zai iya harzuka talaka ma. Wannan batu dai shine jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda za ku turo ra'ayoyinku a kai ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da ku. Kafin nan wannan batu dai ya sha ruwan ra'ayoyi a shafinmu na Facebook da FM Kano domin an wallafa kuma an tafka muhawara. Abdulkadir Muhammad Tukuntawa in ka shirya gare ka. To sakonmu na farko zai fara ne da sakon nafi Ibrahim Abdullahi wanda ya ce yau tun karfe bakwai nake layin mai amma sai biyu saura minti biyar na samu shan man Allah ka muna sauki a kasar mu ta Najeriya baki daya amin. Dan Salim Sheka ya ce mm. dan Salim Sheka ya ce mm-hmm. mai girma baba suda wannan lamari dole sai ta taki domin lamarin najeriya sai addu'a allah ya shiga lamarin allah ya shiga lamarin ai baba suda lamarin sai dai mu koma ga ubangiji ya sassauta mana ya yi mana maganin waɗanda su ne sila komai ya tashi ka ba da kuɗi da yawa amma sai ka sha wahala kuma ka samu kaɗan sako daga imam muslim idris sani kabira hamza jasawa ya ce mu a ƙaramar hukumar rano ba mu rasa man fetur amma dai muna siya da tsada asalam baba suda Tabbas wannan wahalar man fetur ta sanya mutane da dama tattaki sai dai mu ce Allah ya kawo mana mafita. na yi galinja sako daga khalid mika'il galinja mubarak mk sheka ya ce ni kai na shaidar gani da ido ne don tun safe na fito da zumar fita aiki na sha jira kusan awa ɗaya da ƙyar na samu a hanya kuma mun tarar mutane suna ta tattaka sayyadarsu muna fatan hukumomi su dubi halin da muke ciki sannan ya sanya alamun kuka hafsat ab ahmad zawa ciki ta ce Allah ya kawo mana sauki amin Abdulkadir Muhammad ya ce baba su da gaskiya muna fama awa na uku a layi sai dai mu ce Allah ya kyauta amin sun mu amin Nura manaja sheka ya ce salam baba su da wannan lamari sai addu'a don kuwa nima na ajiye a daidaita sahuna don kuwa asara muke yi ya kamata 'yan majalisar mu na tarayya su magantu kan wannan lamari na tsadar mai da karancin sa kaɗan kenan daga cikin saƙonin da kuka tafka muhawara a kai wanda muka wallafa a shafinmu na Facebook da LifeM Kano. Kabara gare ki. sanda da kokari Abdulkadir. Za mu je ofishin kasuwanci mu karbi sakon talla idan mun dawo shirin zai dora. mai girma shugaban riko na karamar hukumar kura alhaji ya jani kura da mataimakinsa sakatare da kansulolin karamar hukumar ta kura yana sanar da al'ummar yankin musamman ma waɗanda suka mallaki filaye na gwamnati a irin waɗannan wurare kasuwanni makabartu tashoshin mota makarantu gonaki kududdufai sakatariyar karamar hukumar gidajen kwana na ma'aikata da sauran mallakar hukuma walau na karamar hukumar ko gwamnatin jiha musamman ma waɗanda gwamnatocin baya suka bayar da cewar an dakatar kuma a bangaren karamar hukumar ta kura ta soke tare da janye duk wata takardar mallakar fili da aka bayar a baya wata ta bukaci mutanen da wannan amari ya shafa su kaucewa shiga ko ci gaba da gine-gine a irin wayannan wurare da aka ambata ba tare da bata lokaci ba har sai an samu umarni mataki na gaba in bin wannan umarni daga karamar hukumar ta kura kan iya ɗaukar mataki ga duk mutumin da ya yi kunnen shi da wannan umarni wannan saƙo ne daga shugaban riko na karamar umar kumar kura alhaji hayatu jani kura a madadin kansulolin yankin barkanmu da dawowa. Can kuwa daga yankin Bacirawa da ke karamar hukumar Ungwaggo mai unguwar yankin ne ya sha da kyar bisa zargin wasu matasa da suka yunkurin hallaka shi. Wai dan ya hana su kulla wiwi a bainan nasi da sha. Tun da fara dai mai unguwa Malam Mustapha Umar ya biyo hanyar da matasan suke ne suna tsaka da kullun wiwi din inda ya ce musu su daina domin yara masu tasowa kar su gani su koya. Yayin da bi daga cikin suka bi umarnin manyan suka tashi suka kama gabansu su kuwa sauran suka tashi suka yi mai unguwa da makamai cikin su har da mai dauke da bulo sai dai mai unguwar ya ba su dama ya ce su yanki inda suke so domin shi ma daidai yake da su amma dai yana shayin mai bulan jin hakan ke da wuya ya sanya mai bulan ya fara ka masa farmaki wai dan ya ci galaba a kansa jakada Yusuf Zaraba Ismail ya zanta da mataimakin shugaban kungiyar ci gaban yankin na Bacirawa Comrade Ibrahim Muhammad lakabin Halifa Segaka wanda ya karin haske kan lamarin da ya faru abin da ya faru akwai mujittafa Umar mai unguwa ya zagaya bayan gari ya je zai wuce sai ga yara suna zaune suna shan wiwi kuma suna ɗaura ta da makamai a gabansu sai musu nasiha a matsayin sa na mai unguwa ya ce musu ya kamata da Allah su ɗan janye jiki daga wannan waje domin ƙananan yara za su iya ganin wannan abin da suke kamar daidai ne su ma su ɗauka su ci gaba dai a ba tare da ɓata lokaci ba Bi daga cikin su sai suka tafi ragowa kuma kawai sai suka zagaye shi suka ɗauko makamai bayan sun ɗauko wannan makaman shi kuma sai Allah Allah ya taimake shi sai ya ba su damar cewar duk inda za su yanka a jikinsa su yanka amma wannan mai bulan shi nake shakka so jin wannan maganar da ya sai shi mai bulan su sai suka ɗan jajiki shi mai bulan sai yake nema ya afka masa aka kama yaron nan da duka mutanen gari da mu mu ne muka yi kokarin ya za a yi mu karbi wannan yaron dan ba da ban mun zo mun karbi wannan yaron ba da ba wannan magana ake ba alhamdulillah bayan an yi haka sai muka taho da yaron ofis din bijilanci daga nan da muka kai shi bacira muka je aka yi duk abin da ya faru da komai da komai da duk yaron da bai yarda cewar ya zo ya zauna ya bi ni ya zama mutum ba ko waye ko dan waye ba za mu daga masa kafa ba to Allah ya kyauta da fatan mata matasa za a daga kai zuciya nesa iyaye fa sai an kula domin dukkanin masu kiwo ne kuma za a tambaye ku a bisa abin kiwon Allah ya sa mu dace. Idan muka waiwayi batun zazzabin cizon sauro kuwa kasar nan na cikin kasashe 85 da ke fama da zazzabin a duniya wanda mutane miliyan 249 suka kamu da zazzabin cizon sauro a shekarar 2003 wanda aka samu karin mutane miliyan biyar a kan lissafin shekarar 2001 kaso 27 cikin wanda suka kamu da cutar 'yan Najeriya ne kuma cikinsa akwai ƙananan yara da mata masu ciki wanda su ne suka fi zuba. Abin tambayar dai ko ana shan malariyan ne a cikin ruwa? Dr. Abubakar Labaran Yusuf kwamishinan lafiya na jihar Kano ya yi mana ƙarin haske. Mace-mace da suka faru kuma kashi 31.1 na 'yan Najeriya su ne suka mutu da wannan cuta wanda a cikin wannan kashin kashi 78.1 yara ne 'yan ƙasa da shekara biyar. Wannan cuta ba ta bar mata masu ciki ba wanda tana addabar mata masu ciki kwarai domin su ne ɗayan biyu da wanda cutar tafi damuwa miliyan 35.4 na mata masu ciki 'yan afirka ne a cikinsu miliyan goma sha biyu da ɗigo bakwai a duk lokacin tsawon cikinsu suna fama da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro har lokacin haihuwarsu kashi talatin da tara da ɗigo uku 'yan afirka ta yamma ne kuma kashi dubu ɗari hudu da goma sha hudu daga wannan mata suna haifar yara wanda ake cewa ƙanana wanda girmansu da nauyinsu bai kai na wanda ya dace ba wanda wannan yana janyo mace-macen ƙananan yara tun daga haihuwa har zuwa shekara ɗaya. saboda garko jikin su ba ta ginuwa yadda ya kamata idan sauro bai cije ka ba ba za ka taɓa samun wannan cuta ba ba a ruwa ga shanta ba ba kuma ɗaukar ta a iska ba so hanya ta farko shine a hana sauro yaduwa idan za a hana sauro yaduwa shine a hana ruwa kwanciya a tabbatar cewa wani kwatai ko wani magudanar ruwa da ta tsaya ta tara sauro take ba shi damar hayayyafa idan aka yi wannan insha Allah sauro ba zai samu yaduwa ba kwamishinan lafiya na jihar Kano kenan Dr. Abubakar Labaran Yusuf wanda ya ƙara haske akan cewar ba fa a shan cutar zazzabin cizon sauro a ruwa sai dai al'umma sai an dage domin lokacin ta ne daga nan kuma har watan takwas a cewar masana da haka za mu je ga fannin mu na batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a kafafen sada zumunta na zamani usman Suleiman Dalla da gare daga cikin labarkan da suke daukar hankali a shafukan sada zumunta a wannan makon akwai labarin da 'yan sanda suka kama mallakin ginin da ya rubuta mutane sama da goma har aka rasa rayuka jami'in hulɗa da jama'a na rundun 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawan ne ya bayyana hakan Kiyawan dai ya ce rundun 'yan sandan ta fara gudanar da bincike akan faruwar lamarin kuma da zarar ta kammala za ta gurfanar da mamallakin ginin gaban kotu domin fuskantar hukunci don dai ba a manta ba a ranar juma'a ne wani ginin bene mai hawa uku ya rubuta wa laburori sama da goma lokacin da suke aikin ginin benen lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane uku daga cikinsu wannan labarin da ya matukar ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta inda al'umma da dama suke cewa gaskiya abin da na na ta abu ne wanda ya dace fatan kuma za a dinga kiyaye gaba su kuwa wasu cewa suke ya kamata dai in za a aiki a dinga tanada kayan aikin masu kyau domin gujewa irin faruwar lamarin yayin da da ra'ayin wasu ke cewa to fa mamallakin ginin kuma za a kama ina ma laifin wanda suka yi kayan labarin mai biye masa baya ko shine labarin da al'umma ke ci gaba da fuskantar matsalolin karancin man fetur a faɗin ƙasar nan tun a makon da ya gabata ne dai ake ganin dogayen layuka na ababen hawa a gidajen mai inda kuma wasu suke kulle gidajen man nasu wanda kuma aka samu hakan bayan da nnpcl ya ce ya magance matsalar da ke janyo karancin man wannan labarin dai shi ma yana matukar ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta inda al'umma da dama suke bayyana ra'ayinsu a kai suna cewa to dama in ka rasa abin da zaka zuba a abin hawanka ai kawai ka zuba a kafa ka je duk inda zaka je domin ita kuwa babu man da zaka zuba mata su kuwa wasu cewa suke Allah ka yaye mana matsalolin da muke fama da shi domin kuwa wallahi akwai ƙura su kuwa wasu cewa suke mu ina zamu sa ran mu manya gagare mu kuma muka ce zamu mu daba kafa akwai rana ya kamata dai gwamnati ta magance matsalar kaɗan kenan daga cikin labarukan da suke ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta a wannan makon husna suleiman dalladi baba suda an gaida husuna da aka shirin na baba suda na wannan rana zai ja labulansa a madadin dukkan abokan aiki da suka kai kawo ya zo gare ku ciki har da yan biyar sarakan zazu muzammil ibrahim ya kasai ya jagoran shirin Adamu Abubakar inda Allah ya sada da ku ya kuma tace shirin ya zo gare ku. Ni Aisha Shehu bar da gabata nake cewa ya Allah ka kare mu da lafiya da abin da lafiyar za ta amfana. Allah ka raya mu da masu kaunar mu domin ka. Allah ka ji kan iyayenmu waɗanda suka rage mu daga ba mu ikon kyautata musu. Ya Allah a raba mu da su lafiya Allah ka shirya mana zuriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh